bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imominsa waɗanda ba sa ƙarewa ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al-ihsan Muhammad Muhammad Ebenu Hotora GRA a garin Kano a wannan yammaci na ranar Talata wanda ya kama na ranar Laraba wanda ya kama sha biyar ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina shi ne ya zo daidai da hudu ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato sha biyar ga watan ramadan amma fa sai mun koma can baya shekara ta uku daga hijira wanda ya dace da shekara ta ɗari shida da ashirin da biyar ta miladiya aka haifi ɗaya daga cikin manya-manyan sadat shugabanni na ahalil baiti shugabannin samarin 'yan aljanna jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alhassanu bin Ali bin Abi Talibin radiyallahu anhuma wanda sunansa shine Abu Muhammad da haka ake masa alkunya amma ana ce da shi alhassan bin Ali bin Abi Talib bin Abdul bin Hashim bin abdi munaf bin qusay bin kilab bin murra wanda dai nasabarsa shi ma tana tikewa zuwa adnan har zuwa annabi isma'il alaihi salam ɗan annabi ibrahim wanda lalle haƙiƙa nasabarsa iri ɗaya da nasabar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin ɗan abi ɗalibu ne shi kuma abi dalib dan uwa ne ga mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi dukkaninsu ƴaƴan abdul mutallib ne mahaifiyar alhassan ita ce sayyidati nisa'i ahlil janna shugaban matayen yan aljanna fatima bintu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda al'imam allaifu bin sa'adin ya faɗa cewa waladat faɗimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama alhassana na na faɗima ‘yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta haifi Hassan bin Ali ɗan Aliyu ɗan Abi ɗalib fi shahari Ramadana ta haife shi a ainihin watan ramadana sannan me wa waladat al-husayn shi kuma husaini sai ta haife shi fi layalin a wasu darare khalauna min sha'abana wa'anda suka wuce a cikin watan sha'aban mana da yawa da muna daukan al-hasan wal husayn yan biyu ne wannan ce ma ta sa a ƙasar hausa idan aka haifi 'yan biyu ake ce masa hassan da husaini in mata ne a ce musu hassana da husaina wanda duk a da an ɗauka cewa alhassanu da Alhussaini 'yan tagwaye ne wanda za ka ji in ana baka ƙisa irin ta da ana nuna ma kamar 'yan biyu ne har ma hausawa suke canfa 'yan biyu suke danganta su cewa wai suna da kofi in aka bata musu rai yanzu aka ɗora girki sai girkin ya ƙi sai an rashi 'yan biyu duk gida za ga akwai irin waɗannan abubuwa waɗanda kawai wasu abubuwa ne ma an zala lahu biya min sultan ba Allah ne sauka ka ba wani hujja da take nuna haka amma dai yawanci in ka ji alhassan wal hussein to ana nuna cewa kamar 'yan bene ne twins kenan su ne a amani a harshen larabci to ka ji bambancin su akwai bambancin wata goma sha ɗaya tsakaninsu shi sai na hassan an haife shi a watan ramadan shi kuma sai na husaini sai bayan da wata shekara ta zo ana dab da shiga ramadan a cikin sha'aban shi kuma aka haife shi wanda wannan shi ne abinda malamai suka faɗa lokacin da aka haifi sayyidina hassan sai aka zo da shi wurin kakansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai yi masa hannik ya tauna dabino da yawunsa mai albarka ya bashi ya ci 'Wa'azana fi uzinaihi bis salati sannan kunnuwansa guda biyu sai masa kiran sallah summa zabaha hannabiyu sallallahu alaihi wasallama an kabsha sannan manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya yanka masa wani rago ka aƙiƙatan a matsayin aƙiƙa ya zama shine ragon sunansa kenan wanda da aliyu bin Abi Talib yana nufin ya ambace shi da harbu haka yake ƙaunar ya sa masa suna sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a ambace shi da Alhassan mai kyau an ce bai haƙura ba lokacin da ya samu Husaini nan ma ya ce zai kira shi da suna harb manzala sallallahu ya ce a ka kira shi da suna al da ya ƙara harfan na uku sai ce zai sa masa suna harb Wataƙila wannan baya rasa nasaba da jarumtar Ali bin Abi Talib in an ce harb yaƙi kenan eh da aka sai manzara Allah sallallahu ke cewa ka kira shi da almuhassin wanda wannan ne sa su duka ukun sai sunansu ya zama kyawu kuma wannan shi yake nuna cewa suna ana so a dinga sa kyakkyawan suna kuma ya nuna mana tarbiyya irin ta sabon manzala salihu salama yanda bai yi gaban kansa ba wajen kokarin ya sa sunan da yake so sai da ya zo ya tuntuɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ai har yau akwai za ga mutanen da suke biyayya ga mahaifansu in dai aka yi musu haihuwa ko da matan saboda yawancin matan suna da interest wajen sa sunaye wasu iri musamman na zamanin na marasa ma'ana za ga akwai iyayen mazan da sai in iyayensa suna da magabatansu sai sun tuntube su ko sun shawarce su ko sun ce ina so zan sa suna kaza wannan ladabi ne mai kyau abinda Ali bin Abi Talib yake kenan radiyallahu ta'ala anhu wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yana daukan sa kafadarsa ya zama wani jika ne da manzon Allah sallallahu alaihi yake takama da shi yake son sa in ya dora shi a kafaɗarsa. an rawaito yana cewa ni'mal markab rakibta yace dalla da abun hawan da ka hau ya gulam ya kai yaro sai manzo Allah sallallahu alaihi kuma ya ƙara cewa wa ni'mar rakib huwa yace shi ma wanda ya hau mafi alherin abin hawan Hassan din kenan shi ma ma da shi wanda har manzo Allah sallallahu alaihi ya ambace shi akan Mumbari lokacin da yake hudu ba wanda abubakar ne siddiq radiyallahu ta'ala anhu an rawaito yana cewa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala minbari na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bisa minbari yuqbilu ala nasi marrata yace wata rana ya kallo mutane wa ala al-hasan marrata wani lokacin kuma sai ya juya ya kalli hasan yana huduba in ya huduba yana kallon mutane nan kuma hasan yana wasa sai ya juye kalle shi hankalinsa yana kan hasa waya ƙuli yana cewa in na ha haza ya ce wannan ɗana wai kalle shi sai ce sayyidin shugaba ne sai manzo ya faɗo ta nubu'a wani abu da zai zo ya faru nan gaba Allah ya sanar da shi na gaibu yace wa asallahu ina fatan an yi yusliha bihi baina fi'atayn min almuslimin Allah ya sulhunta tsakanin wasu jama'a guda biyu na musulmi ya zama raba garjama wanda zai kawo maslaha wanda wannan shine abin da ya faru lokacin da aka yi samu sabani tsakanin uh, sayyidina Muawiya da sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma har aka samu rabuwar kai to lokacin da shi aka yi masa mubaya sai ce yayi stepping down ya sauka ya baro Muawiya daga sannan aka samu haɗin kai shi sake cewa shekarar amul jama'a shekarar jama'a wanda imamul bukari da muslim sun fitar da hadisi wannan hadisi kadai ya isa ya kara nuna mana falalar alhassan daga albarra ya ce laƙadira aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wal hassan ya ce hassan yana kafadarsa wa huwa yaqulu yana cewa Allahumma inni uhibbuhu Allah ina son sa sai ce Allah kai ma ka so shi wanda haka yi wanda an samu sabani lokacin da yi wa Fati, amma da yawancin malamai suka ce ya rasu a shekara ta da tare daga hijira wanda a lissafin faɗan munzala sallallahu alaihi daga sannan ne al-khilafatir rashida ta ƙare kamar yadda muka ce babarsa ita ce na na fatima radiyallahu ta'ala anha in ka tuna na ɗauko ma taskar tarihi ranar uku ga watan ramadan akan tarihin na na fatima na ce insha Allah za mu cika sa tarihin idan muka samu gaba to yau Allah ya kawo gaba wanda fatima za ka ji ana ce da ita az zahra ko ana ce da ita al-batul wanda sunaye ne tsarkaka duk da masu tsanantawa wajen ainihin addini da aƙida wanda ba su da ilimi sosai suna cewa wai ba za ka ce wa faɗi ma a zahra'u ba mai suna faɗi ma ba za ka ce mata zahara ba ai sunan 'yan shi'a ne to duk wanda ya wannan ya kuntata fahimtarsa ba haka ba ne ai kamar kalma ce ta aliyu yana bi dalibu wasu suna cewa wai ba za ka ce masa karramallahu wajahu ba ai 'yan shi'a ne suke fada ai ba komai ne yake zama haramun wai dan 'yan shi'a suke fada in dai ba guluyi ba ne bai saba nassi ba in ya tabbatu to ko da suna faɗa kai ma ka faɗa ka wannan ba laifi ba ne shi sa an ambace ta da albatulu domin kalmar batulu ana gaya wa mace da take bajin mace da ba ta taɓa yin aure ba ba ta san wani ɗa namiji ba wanda yana nuna wani tsarki ga wannan matar to shi sa ake kiran nana na fatima da batulu kamar yadda ake kiran nana maryamu da ita ma maryamul batul wasu ga ce kalmar batul mina tabattul ne wata battal ilaihi tabtila ka yanke gabar mutane kai ta bauta ka samu wani riyoyi kawari daga naka samu albatulu to na ma dai ta amsa wannan suna wanda yake nuna tsarki wanda na na fadi mata kunsa kuma cewa bata taba auren kowa ba sai akan aliyu bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu sannan ana ce mata az-zahra'u wannan lakabin yana daga irin kyawunta ne ake nunawa ai daga nan minaz zuhuri ne wanda ana nufin mai kamar wani fure ko wata fulawa mai ban sha'awa ko kuma mai annujum wasu taurari masu kyalle duk ana kiran da wannan az-zahara kenan wanda wannan lakabi ne da yake nuna kyawun na na fadima radiyallahu ta'ala na domin an ce kamar su ɗaya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka san kun ana magana kyau a yin aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an gama shi wannan shine dalilin da ake ce mata az-zahara kaga ai sunan ta haushi wasu kuma suka ce me ana nufin ta hazihi tasmiyat bainar tahara wal jamal ana nufin tsarki da kyau ga nagarta ga kyau ka san kyakkyawan mace in ta haɗa nagarta to cikakkiyar mace kenan in kyau da nagarta suka to 'yan gama duk duniya ba abin da ya fi wannan amma a samu kyau ba mu nagarta to akwai matsala ce wannan kyan sai koma azaba shi sa suka ce badalan min an ta kuna ni'imata kuna nikimata in ka auri mace kawai dan kyanta ba ta da addini ba ruwanta da tarbiyya ta addinin musulunci kan ka kalla kawai ka je ga aure to wannan zai iya zama ma nikima kana cewa wai ta zama ma ni'ima ai ta shiga gaban mota ce ai kyakkyawa ce to sai ta dinga danka a ƙasa sai ka gwammace ma ina ma baka mummuna mai farkaken hanci ka aura wacce za ka dinga jin zama aure daɗi da ita to idan aure ya haɗu a wajen mace kyakkyawa mai nagarta to mace kenan ta samu to yi za suka ce laƙabin zahara'u huwa ya jima'u baina ɗaharati wal jamali wanne ƙa'in ruhi da kuma tsarkin ruhi zuciyar mai kyau ce allazi kana tatamayyazu bihi fadima radiyallahu ana abinda fadima radiyallahu ana take fifita da shi kuma ita ce yar manzan Allah sallallahu alaihi wani combination ne guda biyu mahaifinta manzan Allah ne sallallahu Salama. wasallama mahaifiyarta na Khadija ce ita ma nagartacciyar mata ce to ne ake kiranta da suna Zahra'u to ashe dan an kira mai suna Fatima da a zahra wannan ba matsala ba ne. shi sa Fatima na Fatima radiyallahu ta'ala anha mun ji tana da falaloli wanda mun faɗe su a wancan kara ba sai na dawo na maimaita ba ƙadiyar da za mu kalla yawancin wata ƙadiyya sai da ake yawan kukuza ta ake yawan ruruta ta musamman waɗanda suke da baƙar manufa ga sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne batun gadon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za ka ji a yau ana waƙe-waƙe ana habaice-habaice ana maganganu ana gaya wa sahabban manzala salisu salama babu daɗi ana ciwa sai na abubakar mutunci wai ya hana na na faɗi da har yau zaka ka zai wa'yan nan masu miyagun a ƙidon ko a nan najeriya ga suna furta irin wannan har da wake-wake ana faɗa to wai me ainihin abin da ya faru wayan nan mutane dama mun san suna da wannan bakar manufa wurin zagin sahabban manzala salisu salama dama nema ake a laƙaba ko mutum da ake so a ainihin laƙaba masa laifi to ka san an ce ana neman mutum da laifi ko a cikin ruwa ne sai a ce ya tada ƙura ai ka ga ruwa babu ƙura amma an ba a san mutum sai a ce ya ta mana da ƙura kawai sai a laƙaba masa to waɗannan masu ƙin sahabbai dama haka suke yi wanda abin da ya faru lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu na na fadima a matsayinta na ‘yar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da al'abbasu bin abdulmutallif ɗan uwan mahaifin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kasancewa na na fadima tana da cewa in ma gadon za a yi rabin dukiya za ta ci ta lokacin sai suka zo wajen sayi na abubakar rabi Allah shi ma yana da gadon sai suka ce suna neman gadonsu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari wanda kuma idan sa abin da yake kai musu abin da suke hange wata ƙasa da ake ce da ita fadak wanda wuri ne wanda yake wato wani wuri ne kadara ce babba shi fadak din da kuma rabon manzala sallallahu alaihi da ya samu a yakin kai bara. shi ma dukiya ce mai yawa sai suka ce to suna so a ba su gadan su na manzala sallallahu alaihi a matsayin sai na abubakar shine halifa shi ya gaji halifancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai na abubakar ya ka to ba sa ganin gaskiya su boye ko sun san abu ko su yi magudi ko su canja ƙarya ta koma gaskiya su sai na abubakar sun fi ƙarfin wannan balantana nagartacce ne kuma mai kuɗi ne dukiya ba a gabansa take ba domin ya rike dubban dubatar wannan abin don haka sai yake cewa ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya kina na Faduma ya kai al'abbas manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kunni na raji yana cewa mu annabawa la su mu ba a gadon mu mata rakna sadaka duk abin da muka bari mu sadaka ne talakawa ake rabawa da al'umma annabi eh annabawa ba a gadon su in komai za su bari na dukiya ba a gado yace mu abin da muka bari sadakarwa ake yi sai ce ji haka sai ce inna ma ya'kulu alu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama min hazal mali yace kuma ai alayen manzala sallallahu alaihi suna cin wannan dukiyar akwai inda aka faɗa a wali zulqurba wali yatama lokacin da an aka samu wata dukiya ko wanda ake bawa alayen ma manzala sallallahu suna jarabansu akwai ka san su da Allah ce a ba su an samu gani mai yaki wata ruwaya kuma ka ce manzara sallallahu alaihi a sayyidina abubakar cewa lastu tarikan shay'an kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'malu bihi yace wallahi bazan bar wani abu da manzara sallallahu alaihi yake aiki da shi ba illa amiltu bi fati sai na aiki da wannan abun yace fa inni aka sha in tarabtu shay'an min amrihi an uziga ya ce ina tsoro in na bar wani abu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo da shi nake aikatawa in zama cewa na zame na kauce na zama na bi tafarkin bata to sai ya gaya musu wannan wanda na na isha radiyallahu ta'ala anha an ƙara rawaito wani hadisin daga wurinta ta ce haƙiƙa mata yin manzala salisu lokacin da manzala salisu ya rasu Aradina an ba'asna usman bin affan sun yi nufin su aiko sayyidina usman dan affan radiyallahu anhu ila Bakar zuwa wajen sayyidina abubakar kila ba za su dumfari sayyidina umar ba ka san mutane suna kallon waye laushi laushi wanda suke garin watakila in suka zo zai iya yin abin da suke bukata amma kaga ai mataimakin sai na abubakar a lokacin sayyidina umar ne to ka san shi baya bukatar wargi da aka sai ganin cewa to su samu sai na usman shi ko mutum ne mai sauƙin kai mutum ne mai haƙuri mai sanyin rai sai suka ce sun yi ne su je wajen sai na usman domin su tura shi wajen sai na abubakar domin ya tambayo musu su ma garin su na matan manzala wasallama salama qalat aisha radiyallahu ta'ala anha sai na aisha take faɗa ga su matayen ta ce alaisa ƙarƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta san da yake malama shi kuma ta rawaiti hadisai daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ta rawaito hadisi 2210 daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ta san wannan hadisi tace alaysa qad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba la nu la nu mu ba za a gaje mu ba ma tarakna sadaqa abinda muka bari sadaka ne sannan wani hadisin ya zo daga Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada a raba abin da na gadar ko da dinari ne kada a bawa magada na dinari ne amma abin da na bari lalle haƙiƙa ya zama sadaka fahiyya sadaka to wannan dalilin ne sai sai na abubakar radiyallahu ta'ala sai yana na ma radiyallahu ta'ala an haga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada shi yasa ya ce ai ba zan bar duk wani abu da manzala sallallahu salama yake aiki da shi ne ban yi ba to don haka sai ya gaya mata wannan kuma daga nan na na faɗi ma sai ta koma gida amma 'yan bani na iya dama kasan abin da suke jira kenan a samu wata gaba mala Allah raba mu da makiya da mahasala makiyan bai dama kaɗan suke zuwa samu ta gaba ya za a isa ci mutuncin sabai sai kuma aka canja batun a lokacin fanna na Fatima radiyallahu ta'ala tana cikin bakin ciki da damuwa ta rabuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun ji yanda suka shako ko tafiya yayi sai ya fara zuwa wajenta sai in zai tafi sai sallama ita ma haka sun shako kwarai da gaske kuma ya gaya mata ma an rawaito ya mata wata rada ya ce fa ita ce za ta riga bunsa to wacce take cikin wannan kuma tana da tarbiya tana da jin maganar mahaifinta tana girmama abokin mahaifinta zai na abubakar ita ce za su yi rigima a kala bangaro? ruwa ruwaya ce ta ma kallamatu ba ta ƙara yin maganar gadon ba amma 'yan iya sai suka ce ai ma kallamathu sai ta daina masa ga magana sai da suka yi wata shida har ta mutu gaba yi ba su magana saboda ya cinye mata dukiyarta ya hana ta gada ta wa'iya zulillahi sai na abokan ne zai haka na na faɗi wannan ce za ta yi haka shugaban mata yan aljanna ke gaba da abokin mahaifinta ka yi gaba da sahabu manzala ta san ko manzala salu salama ya ce bai halatta mutum ya ƙaurace wa ɗan uwansa musulmi saboda kwana uku ba to su 'yan bani na iya masu zagin safai dama ba sa kunya yin karya? shi ne suka faɗo wannan abubuwa don haka shi ne suka yi guluyi suka yi ta maganganu in kana so ka duba a matsayinka na ɗalibin ilimi dan na tsakuro daga littafin babban malami shine addiktor Muhammad Aliyu Sallabi Allah ji kansa ba dan ya mutu yana nan shi ma muna communication da shi dan Libya ne wanda in dai ka zai nema sirar manzara sallallahu alaihi wasallam yawanci da ta sahabbai to reference ina ma wajen sa nake koma saboda yana tace ruwaya yana kokarin ya kawo sahihiyar magana kuma yana iya zuba sira da durus da ake duk abin da ka zai na inda ya sari manzara sallallahu alaihi wasallam turanci shi aliyu sallabi littattafansa su ne reference ɗina ya yi sirar manzala salama bolin guda biyu ya yi sirar kulafa rashidun kowa ya masa daban ya yi daula ta bani umayya a daula al'umawiya wasu bolin ne guda biyu ya yi daula zankiya ta su salahuddin al'ayobi ya yi gasunan littafai da yawa da alhurubu salibiya yakin kurose inda kana neman tarihin musulun yawanci ina yawan dogara da shi wannan na ba ka sata amsa saboda yau wato kaji wannan azumin ma ya fitar da wani littafi atul anbiya encyclopedia ta tarihin annabawa ya dauko gaba ɗaya tarihin su wallahi dan baiwa ne kuma bai fuka mata ba bambanci na da shi kadan ne sa'ana ne alibi yake saboda ya sami imkaniyar Allah ya bashi baiwa da kwakwalwa wa duniyar musulunci wannan abu wanda yake abu ne wanda ake takama da shi abu ne wanda lalle hakika yau littattafansa ana amfanuwa da su to yayi raddi a cikin wani littafin da yake ce masa asamal madalibi fi sirati amiril mu'minina aliyu bin abi talib haka yi faɗi littafin in ka ji duk yayi bayani ya faɗi abin da ya faru tsakanin sayyidina abubakar da sayyidina fadima a ƙaziyyatul miras wannan gadon na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma tarihi ya ƙara nuna mana na ce ma da yawa ko an faɗi ƙarya to tarihi shine yake nuna gaskiyar batu ya tabbatu daga Fatima radiyallahu ta'ala an cewa ta yarda da na Abubakar ta yi masa rangwame ba ta gaba da shi kuma hatta mutu zuciyarta fes ba ta riƙe shi ba ba ta yi gaba da shi ba domin imamul bai ya fitar da wani hadisi daga sanadinsa daga imamu sha'abi ya ce lokacin da na faɗi ma rabi Allahu ta'ala an hati rashin lafiya domin tsakaninsu na Manzara salasala mun ji wata shida ne sai sai na baka sai je wajenta ba sa shiri zai je wajenta fasta azana alaiha ya nemi izini ya ce yana so da Allah ya mata magana zai shigo ya ganta faƙala ali sai sai na ali ce ya faɗi ma. yace ya ma haza abubakar ne siddiq wannan sai na abubakar ne azinu alayki yana neman izini a gare ki faqalat sai tace atuhibbu an azana lahu take ga mujin talibi dalib radiyallahu anhu kana so ne masa izini ne shigo qala na'am sai yace eh fa azanat lahu sai tayi masa izini fadakala alaiha ya taraddaha sai sai na abubakar ya shiga ki yana rarrashinta saboda irin wancan abubuwan da suka faru yana ƙara rarrashinta faƙala ya ce wallahi ma taraktu dara wal mala ya ce wallahi ban bar dukiya ko wata kadara wal ahala wal ashira ko dangi ya ce in labtiga a mardatin lahi sai dan neman yardar Allah da neman yardar manzan Allah sallallahu alaihi ya ce wa mardatukum ahalul bai da neman yardar ku ko 'yan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rarrashe ta sun mataradda ha a tare da ya kala rarrashinta har ta yadda ba wani abu tsakaninsu imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala da yake dafi a wannan ya yace wa haza isnadun jayidun wannan isnadin da imam al haƙi ya kawo na zuwan sai na barka wajen ta yana mai data isnadi ne mai ƙarfi. wa zahiri ya ce abin da yake zahiri na amira sha'abi shi imam sha'abi sami'ahu min ali ai directly daga wajen sai na ali ji wannan labarin au mimman ahu min ali ko kuma wanda ya ji labarin direct daga wajen ali kaga isnadi ne wanda yake mai karfi kenan babu mutane da yawa dan haka yake cewa wa bihaza tandahidu matsa'inu shi'a daga haka ne sai soke-soken da shi'a suke za su dagargaje za su lalace za su zama sun tafi a banza ala abubakar wanda suke yi na abubakar allati yu'alliqunaha ala ghadabi fatima alayhi wanda suke cewa na fatima tana fushi da shi fala in kana da ghadabi bal ya diyatil aure ce ko da dai za a iya cewa da farkon ta ji daci ta yi fushi a farkon lamarin faqad radiyat ba'a da zalika to bayan haka kuma ta yadda wa matat wa hiya radiyatun ta mutu kuma tana mai yadda da shi wala sa ahadun sadiqun fi mahabbatihi laha yace babu wani wanda yake tutiya inda dai san da yake wa nana Fatima da gaskiya ne illa an yarda amman radiyat anhu to kamata ya yarda da wanda ita ta yarda da shi in dai da gaske kana son nana ma radiyallahu ta'ala anha to sai aga ka yarda da sayyidina Abubakar kuma za ka ga cewa magana na fala ita na faɗi fa fatin da aka yi abu ma ta shagala da ciwo da damuwa na rashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin ita ce babbar musiba wacce ita ta shagalatar da ita har ma ta sa mata damuwa ta kwanta ta dinga rashin lafiya wanda kuma lallai haƙiƙa ba ta da lokacin da za ta zo ta yi wannan shi ma sai na baka ina ga lokacin gaba lokacin ya shagala da yakin masu rudda da waɗanda suka hana zakka shi yasa ba abin da fi dacewa ya fi kyau kamar maganar muhallif wanda imam badar al'aini ya rawaito cewa walam yaru ahadun annahuma iltaqaya babu wani wanda ya taba rawaitowa cewa na na fadima da sirrin abubakar sun hadu wamtana ani taslimi suka yi kiwa junansu sallama babu duk wayancan haurage da suke ba za su ga sun kama irin wannan ba wa inna ma lazama da baita abinda tarihi ya nuna tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai ta luzumci gidanta ma ta zama ba ta ma fitowa kwatkwata dan haka shine mai ruwa yake cewa ta yi hijira mana ta kaurace gabarin mu'amala da mutane gaba daya shi sa lalle hakika abin ma da yake nuna na gaya ma tarihi shi yake ba da amsa ko da wani zai karyarsa to sai ga wani abu na tarihi wanda bai sa koyi shi kuma ya bayyana abinda da yake karar cewa akwai alaka mai ƙarfi tsakanin sayyidina abubakar da na na cewa lokacin da na na fatima radiyallahu ta'ala anha ba ta da lafiya tana cuta ajali wacce mace ce ta je ta duba ta ita ce asma'u bintu umais ba asma'u bintu abubakar ba wannan bintu umais kenan ita ce matar sayyidina abubakar matar sayyidin ga izini ta je ta yi wa na faɗi ma jinya ba a zaman lafiya za ta yi mata jinya kuma ita ce har lokacin da numfashinta na ƙarshe ita dai ubin bintu umar ita take tare da nana fatima radiyallahu wala kuma da ita aka wanke ta bayan ta rasu har aka kai ta makoncinta na ƙarshe wanda tana taimakon na aliyu bin abi talib akan kula da hidimunta, jiminta tunda dama bai taɓe mata kishiya ba sai na ali radiyallahu anhu bayan ta rasu ne ya aure aure da yawa wanda kuma ta yi mata wasiya cewa gashi a yi mata likafani a binne ta a yi mata wankan gawa a kula da gawata a shirya gawata dinna wasiyar da ta gaya wa asma'u binta umayz ita aka yi aiki wanda na na fatima radiyallahu ta'ala anhu ta rasu lailatul salasa shine daren talata shine uku ga watan ramadan wanda sai mu ce faradiyallahu ta'ala an fatima Allah ubangiji kai mata albarka Allahumma salli wa sallim wa barik alaiha eh, ya halatta mi wannan kada ka sai a nema yau na taba shi an ce ha malam ku karamin sani ne wasu mutane da su karamin sani ko komi ka koma salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ake cewa Allahumma salli ala Muhammad Allah kai salati abusa annabi Muhammad sai ake cewa me wa ali muhammad da alayen muhammad to na ma tana cikin alayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh da aka ba shi an tina taba ba akal makallahu radiyallahu ta'ala anha wanda wannan kadan kenan daga cikin taskar tarihi yan uwa zai mun dauko bayani bayanai gwalagwalai masu muhimmanci amma kashi da na kalli lokaci ashe ni ma na wuce lokacin mutane da yawa ba su amfani da bayanan nan ba da aka sai mun danyi baya kadan a ayan nan ta abin da ya shafi fata mu ɗan taɓa wasu abubuwa da mutane musamman masu bibiyanmu a gidajen rediyo ba su ƙaru da wannan batun ba saboda ashe na wuce lokaci na kuma na kawo batu mai muhimmanci da aka za mu ɗora kafin mu ƙara sababbin ayoyi wanda kuma ƙila a bayanin na aka ƙara jin wata fa'ida ta fito domin jiya dama ne wa wurin karatun sauri ka san akwai karatun sauri kuma akwai karatu na hankali to za mu yi wajen saboda muhimmancin ayar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 الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الله سبحانه وتعالى a wayannan ayoyi masu albarka kamar yadda muka ji tafsirin su aya ta farko tana bayani dangane da kafirai Allah ce innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara lalle haƙiƙa waɗannan da suka kafurce da ayoyinmu za mu zo mu sanya su a cikin wuta kullama nadijar jolodom to duk lokacin da aka jefa su a cikin wannan wuta wutar za ta kwakkone su ne sai Allah sai ya ce kullama nadijar jolodom duk lokacin da fatinsu suka kone ka ji usulobi na alkur'ani abinda muka ji likitoci sun tabbatar da shi yau da qur'ani ba littafin Allah bane da da ka ake magana da sai ce kullama nadijat ajsamuhum zai ce da duk lokacin da jikin ya ƙone amma ana so a nuna maka wani science ne wanda dama Allah ya san ƙur'ani zai zo har wannan lokacin 2026 har zuwa tashin alkiyama lokacin da ake da schools of medicine lokacin da ake da consultants doctors lokacin da ɗan adam yake yin bincike ya gane sassa kurfa-kurfa ta jikin ɗan adam sai Allah yake nuna ma Qur'ani fa ba na da bane kai dan science kai likita zo ka ji abin da kai sai da kai digirin digirgir ka shekara takwas kana medicine ka ƙara shekaru ka ɗora har kai MBBS to ka ji abin da Qur'ani yake fada a lokacin da babu computer da kai amfani da ita a lokacin da babu microscope da kai amfani da shi a lokacin da babu laboratories da ka je kai gwaje-gwaje ka ji abin da yake fada Allah sai ke cewa bajjalina hun juludan sai ce fatoci saboda usulubi na Allah bai ce naman jikin ba bai ce kasusuwan jikin ba bai ce ɓargon ba bai ce wani abu ba bai ce kuma gangar jikin ba saboda ba a nan sales din ko sanadaran da suke rike zafin suke kamar yadda muka ji bayanan likita a jiya yana cikin fatan ne shine saboda gogewar Allah da Allah shine masanin masana wanda ya saukar da alkur'ani domin mu'ujizarsa ta ci gaba da tabbata har tashin alkiyama sai ce me baddalnahum juludan ghayraha zamu canja musu wasu fatan liyazuqul azaba domin su dandana azaba inna allaha kana azizan hakiman da Allah ya gama bayani duk ƙarshen aya yana zuwa da alaƙa da saƙon aya tazo, zo sai kira kansa da al'azizu shine mabuwayi mai girma wanda ya isa yake nuna wannan gwaninta tasa sannan kuma hakiman mai hikima ko gwani a cikin al'amuransa domin wannan shine abin da masana yau suka gane cewa tushe na jin zafi ƙwayoyin halittun ɗaukan zafi duk gaba ɗayansu suna kan fata jikin ɗan adam ne wannan fata ta jikinmu ba wai ragowar jikin ba ne banda gangar jiki banda tsokar inda yake daukan zafi a jikin fata ne wanda wannan shine har muka ce ko da an soki mara lafiya za ya masa allura injection ana masa allurar tsinin allura yana taba fatar a nan wainan kwayoyin daukan zafin suka ne yake jin zafi amma tana wucewa zai ji zafin yana raguwa domin an wuce wajen daukan zafin shi sa wani likitan musulmi wanda malamanmu likitocinmu musulmi sun tabbatar da wannan kuma sun tabbatar bisa binciken masana wanda suka danganci fil din ana ce da shi Dr. Salim Hamoud, cikakken likita ne likita na gangar jikin dan adam likita na abin da ya shafi sassan jikin dan adam musamman abin da ya shafi fata yace lalle haƙiƙa mafi ƙurewar jin zafi shine yake faruwa a jikin fata kuma duk lokacin da fata ta ƙone gaba ɗayanta fa innal insana yufqidu ihsasahu bin nar mutum yana rasa jin abin da yake na wutar ko da wutar za ta ƙara ƙona shi babu saboda an cire fata ta wannan shine farkin da Allah ce zai dinga canjawa yan wuta fata domin tushen zafi a nan yake kuma yace tushen jin zafi dama a kwakwalwa yake wanda kwakwalwa ce take karanta wannan zafin ai za ka ji malaman psychology suna faɗa wannan da likitoci in ka ji zafin kwakwalwa ka ce take riya wannan abu ita take sa sai ka ji wannan zafin to wannan lokacin da fata ta ƙone to babu wannan kuma kwakwalwa ba za ta karanta ma wannan zafin ba sannan wani likitan musulmi shi ma an yace shi Dr. Muhammad Jamil Al-Habbal yace duk lokacin da fata za ta zama ta ƙone to lalle haƙiƙa wannan yakan sa lokacin ƙoniyar ana jin zar ana samun al'ihisasu bi alamin shadidin jiddan ana jin zafi matuƙa ƙwarai da gaske ya ce domin ne duk abin da ake samu mustaƙabalatul harara awwal suke ɗaukan zafi waɗanda suke wannan ƙwayoyin halitta sai ce tujo da fil'udama akwai wata fata mun faɗi ta zai ita ce ribi ta biyu ba albashara din ba akwai inda ake ce mata al'uduma to a daidai nan ana samu yace ana kiran wa'annan abubuwan yan ƙwayoyin halitta rafi ne su ne rafi ne su ne suke sa fatar sai ta ɗauki zafi wata kunu alamul harki ala ashaddiha yace kuma ciwo na ƙonewa yana kasancewa mafi tsananinsa in ji wannan likita musulmi inda ma ya bulugul harku an nasida lokacin da fatan nan zai shiga wannan sakar da Allah ya yi ma a jikin fataka ai zaka kama wani saka saka ne zaka wani gashi nan a jikin fataka duk wani saka saka ne to in ya shiga wannan korin na wannan sakar wanda yake karkashin fata ribi na biyu al'uduma din to anan ne yake samu yace amma idan ya je mataki na uku ne a ƙoniyar mun je ai encyclopedia ta Burtaniya ta British ta ce mana ƙonuwa mataki uku ne akwai mataki na ɗaya akwai na biyu na ɗaya da na biyu duk ana jin zafi ko bayan ka ƙone ɗin domin wayannan ƙwayoyin jin zafin ba su kau ba amma mataki na uku in fata ta ƙone da yawa to ba a ɗaukan wannan ainihin ba ta iya ɗaukan zafi za ga zafin ya riga ya tafi wanda muka ce wannan aya ta sa wani likitan musulmi ɗan ƙasar thailand Profesa Tagata Tagson wanda shine shugaban sashen kula da ilimin fata da kuma al'ajinna su ne kamar enta yadda ake human development yadda ake haihuwar ɗan adam a jami'a ta Chiang Mai da take ƙasar Thailand wanda kuma shine din na faculty na medicine a wannan jami'a wanda wannan ya halarci wani taron ƙarawa juna ilimi da aka yi a ƙasar Saudiya wanda karkashin jagoranci wani babban malami a sheik abdulmajid zandani mun ji bayaninsa kowaye shi jiya wanda ya ce alaƙarsu da profesa tagata tagson ta fara ne lokacin da suka fara karanta masa wasu ayoyin alkurani haka ake so a wayan da ba musulmi ba da'awa ko kai da nake gaya ma wannan so nake in ka ji wani abin kai wanda ba musulmi ba da'awa da wannan ayar ayin zaka ji ta ga abin da kur'ani ya faɗa ga kuma abin da ilimin zamani ya faɗa ƙila ka ga wani a dalilin ta ya musulunta domin ana musulunta da yawa a dalilin irin waɗannan mu'ujizozi na science domin wani baya imani da komai sai ya ga reality sai ya ji science har mu anan yan bokan mu wanda ba ruwansa da addini to su ma lokacin da suka ji irin waɗannan abubuwa lalle yana girgiza musu zuciyarsu sai ashe dama ƙur'ani nan da ba ma karanta shi ƙur'ani nan da ba ma biyan malamansa kuɗi mai yawa ashe haka yake da ilimi duk da dai yanzu mutane sun gane cewa ya yi tsada yanzu shi yasa aka ce ustazu tsaya da kafarka yanzu an zo zamanin ustazu tsaya da kafarka yasa yawanci malaman ƙul'ani da malaman arabiya yanzu tsada suke Muhammad kai malami ne na arabiya za ka cewa yanzu inda ake koyar da arabiyar arabiya ta yi baya kuma mutane sun gane arabiyar yasa in ka tashi neman malami yanzu za ka yi makaranta in yan boko ne sai an kama application ya fi goma makaranta ta haka ne malaman boko sun kama application ya kai na na wannan yaɗi ba amma da na zo neman na arabiya da yake kuma ni ɗan arabiya ne ai ba zan ɗauki ɗan kabu kabu ba sai wanda ya san arabiya ni ba za a yi mun coge ba amma yanzu mutanen mu da yawa ana yi musu coge irin masu buɗe makarantun nan private a ce ai ana larabci da Habis. ai su ba su san abun ba ne da kawai wani ya zo ya musu wani cogen larabci sai su ɗauka ya sani kawai shi kenan to amma ni da yake sai na zaɓa na darje domin ni cikakken ɗan arabiya ne har yau ban samu malamin da nake so na rasu ba sai wani kwaya ɗaya wata ƙilla muna so mu daidaita da shi amma sai malaman na horar so yan boka ya ka sai kuma ka mai da su ka dinga koya musu in ka ba su level ɗin da yanda su communication da yaran su yi larabcin su fahimci abin sai su ɗora wa yara to kuma sai ka cewa su ma sun karu kuma yaran sai dai haka ake yi amma ka samu cikakken malami yana da wahala to wannan aiki ne na mai da'awa ba wai kai mai larabci ba kowa da kowa in ya san irin wannan to zai iya yin da'awa da wannan ga mutanen da suke su suna ganin addini kawai kamar larabcin nan da wani addinin musulmi ba wani abin da mai kuma boko ya ratsa su to shi ne ma yanzu an dawo an dawo yanzu kowa so yake ɗansa ya haddace alqur'ani kowa so yake ɗansa ya iya larabci kowa so yake ɗansa ya san addini duk an dawo an yi rabas yanzu kisa malaman arabiya da na addini suke wahala to sai sheikh abdulmajid zandani ya ce su ta fara da profesa tagata tagson lokacin da suka fara koya masa suka fara karanta masa wasu ayoyi da hadisan manzala salihu salama wanda suka shabo fil ɗinsa har ma suka gaya masa cewa akwai profesa case mo shi ma sun taɓe masa irin wannan kuma da suka bashi Profesa Kesmo sai da ya gabatar da wata muƙala shine mudabaqatu ilmi al-ajinna lima fil qur'ani was sunna dacewar ilimin haihuwar dan adam da abinda qur'ani da hadisi yazo da shi sai suka ce to Kesmo mu masa haka sai yace abin da ya ƙara alakanta su yana zuwa ne a matsayin external examiner zuwa jami'ar Aziz king Abdul Aziz university to ya ce wannan shi ne su to a lokacin sai suka ce to ka san professor Kesu mu suke gaya wa shi Tagata Tagason sai ce 'Ina eh, san shi yana daga cikin manyan malaman duniya wanda suka yi fice a wurin sanin yadda ake human development yadda dan adam yake tasowa tun yana taliban ban har ya zama cikakken mutum to bayan da suka bashi lakcar da ainihin shi Kesu mu ya gabatar sai mamaki sannan sheik abdulmajid zandani ya ce duk da haka ba su zo inda suke so su kai shi ba har yanzu ba a zo fil ɗinsa ba sai ce wasu alnahu ajadan min al'as'ila sai muka yi masa tambayoyi da yawa fi majali takassusihi a bangaren da ya zama ya zama specialist ya ce daga ciki akwai abin da yake da alaƙa da fata sai yake cewa eh sai tabbatar musu ya ce iza kanal harko amikan ga result ɗin da ya bayar a matsayinsa na babban likitan fata dama nan suke zo a zo wajen ya ce idan ƙuna ta zama tana da zurfi da mara uzuwal ihsasu bil alam ya ce sai ya ruguje ya tafiyar da gaban ƙwayoyin halittar da suke sa mutum ya ji zafi a jikin fata to sai zandani sai ya gaya masa wannan aya ya ce in muka ce ma ƙur'ani ya faɗi abin da ka faɗa za ka yi da sai ce a ya za ya ce ƙur'ani ya faɗi wannan ai wannan ilimi ne ba a same shi ba sai dan adam ya samu kwamfuta sai da aka yi kaza sai da aka yi kaza sai suka gaya masa ayoyin suka ce Allah ya ce innal ladhina kafaru bi ayatina wa'anda suka kafirce da ayoyinmu saufa nuslihim nara da sannu za mu sanya su a wuta mu sanya musu wuta mu jefa su a cikin wutar jahannama kullama nadijat juluduhum duk lokacin da fatin jikinsu suka kone baddalnahum juludan gairaha sai mu canja musu wasu fatin liyazuqul azaba domin su dandana azaba sai kansa ya daure yace yanzu wannan dan adam ne yazo da wannan abu hal yumkin an takuna hazil aya qad ja'at ila muhammad yace wannan aya muhammad wanda baya karatu na rubutu shi yazo da ita suka ce masa eh sai yake cewa gaskiya ba zai yi ba sai dai daga wani wani suka ce to waye sai ce sai sai muka ce da shi famin aina ja'at sai ce wannan abin da ake faɗa da shi dai in muhammadu ne faɗa to bai kamata a ce daga kansa ya zo da wannan ba da wannan ilimi ne na mutanen da ba na wanda ba sa kasu rubutu ba ne sai muka ce to waye sai muka ce to Allah ne ya bashi ya aiko shi sai ce wa man huwa Allah kasancin su yan tare da yan addinin buda ne sai ce wane ne Allah sai suka ce da shi Inna hul khaliqu li hadha al-wujud shine wanda ya halitta sama ya halitta ƙasa suka fara masa bayanin iko Allah da ya ji haka bai gamsu bai ce kai an ya ce a ɗauko a kawo masa qur'ani mai translation kada ko bige aka yi masa ko coge ne aka ɗauko ga translation din turanci nan ayar ga abin da faɗa. nan take ce ashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nan take ya musulunta kuma suka ji daɗi suka ce bayan nan ya tabbatar sun ma'ada ila biladihi sai ya koma ƙasarsa ta thailand wa alƙa adadin minal muhadarat ya yi muhadarori da yawa an hazihi zahira a wannan ƙadiyya allati ra'aha wacce ya ganta waɗala alaiha ya gani tabbas ga abin da alƙur'ani ya fada a sheik abdulmajid zandani ya ce wa balagana annahu asalama ya ce labari ya zo mana cewa ya musulunta ba da muhadaratihi bayan ya yi wannan muhadarar kamsatun min ɗullabi kai asalama waɗanda suka musulunta mutum biyar daga cikin ɗalibansa kuma daga baya an rawaito cewa ya yi wata godiya ya ce akhiran a ƙarshe da yake translation din magana akai yajibu an kuma yace ya zama wajibi in gode muku ala juhudikum abu sa kokarin ku li idadi hazan niqash domin a tabbatar da wannan tattaunawa wacce tabbatar da wannan abubuwa shi yasa nace a yau mu ne gaskiya muka yi baya a wannan ƙabiya. in ka shiga sar misra in ka je ƙasar saudiya in ka je irin su Morocco irin su Libya da kasashe da yawa daga cikin kasashen musulmi su taki duk yanzu ana ba wannan abun muhimmanci domin hanya sai da yawa da wasu da dama waɗanda ba musulmi ba suka musulunta a dalilin irin wannan aya mai mu'jiza ta ilimin kimiyya ke su ya musulunta a wata ruwaya wasu ce amma yi yadda da musulunci ne amma bai ce la ilaha illallah ba a dalilin haka Morris Bukai ya musulunta a dalilin haka aka samu masana da dama da dama suka musulunta wanda yau wannan hanya ce da ake bukatar ta wajen yada da'awa kwarai da gaske wanda yau da zamu dauki wannan makamin lalle haƙiƙa abu ne da yawa musamman kiristoci da wanda ba musulmi ba za su ainihin musulunta kuma na gaya ma wannan tsari ne wanda yake daga baya-baya mutanenmu har yau dai ba a shiga abin sosai ba ni dai alhamdulillah a yanzu na buɗe santa ta da ake cire ta al'ijaz wanda insha Allah manufar da za ta yi kokari shine ta yada irin waɗannan abubuwa musamman da Hausa akwai littattafai da naje Rabi'atul Alamil Islami wanda akwai hukumar kula da ita wannan mu'jizar sai da suka ban wasu littattafai wajen guda 50 akan topic topic daban-daban domin ita wacce hukuma tana tara malaman addini ne sai ta ɗauko kuma likita sai ta ɗauko malamin sayin a kan wani fil sai a ce su yi rubutu su yi bincike kamar yadda na kama magana wancan likitocin to shi ganin sai a yi littattafai sai a ce kuma ga shi an ba wa al'umma mun tattauna da su ko da ke sirri na ne bai kamata faɗa a cikin social media ba yanzu za ka ji an yi min yankan baya ni na ji daɗi ma zai da ba sa wajen ba sai wasu su yi mun shan kai eh haka harkar mutanen mu take akwai abu da za a kulla insha Allah ba wa matsala insha Allah Allah ka dace da mu amma dai muna buƙatar wannan me Allah ya saka gaba da faɗa na إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيراً يا أيها الذين آمنوا أديعوا الله وأديعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ne waɗanda suke سكي da al'umma suke nuna musu tafarki madaidaici bayan da Allah yi bayanin kafurai, da yanda zai dinga musu azaba ta yanda zai dinga caccanja fatansu bayan da ta kone bayan nan ai mun ji Allah ya faɗi makomar waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari cewa aljanna ce makomarsu zai sanya su a inuwa wacce babu zafin rana babu hutun zafi a cikinta a nan sai Allah maɗaukakin sarki yake bayanin mafi girman abubuwa a mu'amala ta yau da kullum shine riƙon amana da mayar da amana da kuma hukunci da adalci tsakanin mutane wanda waɗannan ayoyi ne tushe na hukunce-hukunce an bayyana dalilin saukarsu amma na ga saboda lokaci don abin ya fi mana daidai in Allahun Allah kai mu gobe za mu ɗora mu ji mai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa waɗannan ayoyi masu albarka abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi da mu da ku Allah ya amfani da mu gaba daya wanda suke daukan yada wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi ka sa amizanin su duk masu taimakawa Allah ka saka musu alkhairi walau bi kalimatin tayyiba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ما شاء الله Na'am? malamin sala ya ce kai kuma kai kai هذا نفسه إن شاء الله يعودكم الله أجرا عظيما في هذا السفر المبارك لأنكما سافرتما إلى الخير وإلى طلب العلم والملائكة تضع جناحتها عليكما لأنكما جئتما لطلب العلم ونسأل الله لك نعم نعم هكذا الله والله نرحب بكم وليس الخبر ما شاء الله بارك الله فيكم والله يرزقكم سالمين غانم ان شاء الله اسم الاخ مالا كبير ما شاء الله ما شاء الله اسم محمود ما شاء الله ولا كذا كذا الحمد لله بورك فيكم نشكركم على هذا الامر ما شاء الله جزاك الله خير ما شاء الله ما شاء الله في امان الله بسم الله What are Finish? Finish. Finish. Finish.